a daidai lokacin da mahukuntan najeriya ke samun nasara akan yaƙi da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram wadda ta hana yankin arewa maso gabancin najeriya samun nutsuwa. yanzu matsalar sace-sace na mutane da 'yan fashi da miyagun makamai sun fara addabar mutane ta yadda al'amuran da suka shafi boko haram zai zama wasan yara idan ba a ɗauki mataki na gaggawa wurin murƙushe wannan matsalar ba a wata fira da na yi dangane da wannan matsala da waɗansu ƙwararru akan al'amuran dokoki da da sadarwa ta zamani wato farfesa almusafa usuju wani kwararre akan sha'anin dokoki da malam sal haliru wani kwararre akan al'amuran sadarwa na zamani sun nuna cewa dole ne a yi amfani da ilimi na zamani ko na'urori na zamani domin yaƙi da wannan matsalar idan ana son a magance ta da farko ga farfesa almusafa usuju kwararre kan sha'anin dokoki mutane da dama yanzu ta koma satar jama'a ta fi ba su waɗannan mutane kuɗi fiye da su fashi saboda wannan kuɗi za a kawo musu lakadan a sauke musu amma abin da nake mamaki ta waya ake yin magana da mutanen amma har yanzu duk da na'ura da ke faɗar inda mutum yake ba a samu ana kama mutanen nan ba da a kudu muke jin satan mutanen nan amma daga baya ta soma kaɗan kaɗan domin a shekaru da suka wuce a zariya an yi wannan yayin sace mutane kwamishinan 'yan sandan jihar kano mamman katsina wanda yanzu aka ƙara girma zuwa mataimakin safeto jiran na 'yan sanda ya bayyana mana kwanan baya cewar waɗanda ya fara kama ma akwai 'yan Chadi a ciki akwai 'yan Nijar akwai 'yan Kamaru akwai 'yan Benin yace suna nan da yawa waɗanda su ne suka shahara wurin bin dazuzzukan nan namu suna shagali suna kama mutane suna da kuɗi masu yawan gaske suna morewa abin da suke ana zargin baiwa a ce waɗansu su shigo suna irin wannan ta'asar ba tare da jami'an tsaron Najeriya sun sani ko ana zargin suna da masaniya akan abubuwan da ake tafkawa ba in ka duba da Boko Haram haram da ta shigo cikin arewa maso gabas da 'yan kwanta-kwanta irin waɗannan fulani masu sace mutane kila su suka nannaɗo suka yi arewa maso yamma suka bai 'yan boko haram a arewa maso gabas suka zo nan ne suka samu wajen su domin akwai daji shi kan shi dajin sambi sannan ai ya haɗu da wasu dajuzzuka ne a ya shiga dajin rubu so nan wannan daji nan ne ake yin waɗannan abun a fito filin aka yi sai a shige dajin a tafi malam sale kana da masaniya ko kwarewa akan na'ura mai kwakwalwa da tsari na zamani na sadarwa ya za a yi a ce mutum mai rika tarho hashi magana a kan shi wanda ana iya jin muryarka ana iya gane inda kake gidan da kake da lambar gidan da kake in ma cikin daji ne ana iya gane daji, da sashen dajin da kake wasu lokuta ma dan sanda na wurin sanda ake magana da mutane akwai lokuta ma da yan fashin na cewa kar a gawa yan sanda in an gawa yan sanda za su kara daukar mataki kuma in an gawa yan sanda suna sani kuma su faɗa su faɗi inda aka faɗi wannan abu wannan bai nuna cewa in da da gaske ake ana so a murƙushe wannan wannan lalurar da an gama da ita ba tuntuni kamar yadda ka faɗa wato akwai dai sakaci daga bangaren su jami'an tsaro sannan na biyu kuma wato ina ganin babban dalilin kenan da yasa aka sa kafar wando a 'yan kwanakin baya tsakanin hukumar kula da harkokin wayar tarho dinnan da kamfanin MTN na, na, wayoyi saboda kamfanin MTN ya rika bari ana sayar da katinansa ba tare da an yi rijista ba na biyu kuma wato ina ganin idan da kasan nan za ta kashe makudan kuɗaɗe kamar yadda aka yi a 'yan kwanakin baya wurin yakin 'yan boko haram idan da za a kashe kuɗi a sai kamar 'yan wasu helikwaftoci waɗanda suke da kyamarori a jiki kyamarorin kuma ba wai kyamara mai ɗaukar hoto kawai ba kyamara mai ɗaukar ɗumin jikin mutum da sun ji dai akwai mutum komai duhu komai rana komai ruwa za su gano inda mutum yake akwai dazuzzuka da dama waɗanda dazuzzukan nan babu wanda ya isa ya iya mashi garsu babban aiki ne a ce za a je a yashe su a kawar da mutanen da ke ciki amma idan da muna da irin wannan helicopter helicopter waɗanda za su rika tashi suna ɗaukar da kyamarar tana ganin inda mutane suke waɗannan watakila da za su taimaka. Fira ta musamman kenan da na yi tare da Farfesa Almustapha Usuju da Malam Salih Haliru kwararru akan sha'anin dokoki da ilimin sadarwa na zamani dangane da wannan matsala ta sace-sacen mutane da yanzu ta fara zama ruwan dare a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Waɗansu mayamai na baya-bayanan da aka sace har da wani kanal ɗin soja wato Sama'ila Inusa da wani babban darakta kamfanin Dangote wato injiniya Mansur Ahmed. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.